kamar da yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar an facafke ɗaliban ne mai suna blessing da hukumin tsaro a jihar suka sake sunan mahaifinta wanda tsohon soja ne yayin da take haramar shiga makantansu wato kwalejin yan mata na gwamnatin tarayya da ke jalingo wato fggc an kuma sami gurnetin sojoji guda biyu a cikin garin kwakin da take dauke da shi sunanta blessing ne kuma aka ce ita irnuman ne an kama ta ne a bakin makaranta don ɗaliba ne ta dawo ana cikin kowa ana binciken jakansa sai aka same ta da wannan bom mahaifinta ne dawo harbe ta zo sauke ta ya sauke ta ana gudanar da bincike sai aka samu bom a wurin a yayin da hukuma suka garzaya suka cika wurin kenan ya kuka ji da kuka wannan zuciyan ku bai tsinke ba a dole wannan a yanzu inda ba a zaman lafiya a Najeriya na kaga hankali zai kwanta ai mutane da dama sun garzaya su je su ga wannan abun alajabi ana jin labari da nesa gashi kuma yanzu yarinya karama ta zo da irin wannan alajabi a Jalingo dole ne mutane su garzaya har hukuma kai duk wanda ka sani yake kusa da wurin ya ga abun mamaki kawo yanzu dai rundunar yan sandan jihar Taraban ta ma tura jami'an ta na kwance ba mabamai yayin da kuma ake ci gaba da tsare ɗalibar sp joseph kwaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban ya yi karin haske dangane da wadda aka kaman wata 'yar makaranta fggc makarantar fggc ta tashi daga numan adamawa ta zo za ta rizumi makaranta eh. ta yi so makaranta a cikin kayanta da ta take doke da shi aka samu gurnet na irin na sojojin na guda biyu a cikin kayanta Burne ne na sojoji ne a yan sanda yan bom sun je sun je sun recovery din wannan bom yanzu yaran tana hannu ana kan bincike to yanzu wane yanayi ake cike yanzu a ba wani abu ba wani damuwa komi ba wani abu to ko shin me ya kamata jama'a su kula wannan ita ce ma tambayar da na yi wa dr bawa abdullahi wase wani masanin haka tsaro a kasar to na jama'a da kansu su ma su zama masu sa ido duk wani abin da suka gani ba su gan shi jiya ba kuma suna zaton wani abu ba su da kansu za su sa hannu ba sai su kira kamar irin waɗannan waɗanda 'yan banga da aka sa su kula da waɗannan har kuma ya kai da jami'an tsaro to idan ana yin haka tabbaci hakika za a samu rahusa sosai sosai ga bisa ga duk waɗannan abubuwa na bama babai ɗin nan. cikin kwanakin nan dai an ta samun 'yan kunar bikin wake mata da sukan kai hare-hare a wuraren hada-hada jama'a lamarin ma da kan jawo asar rayuka ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya